بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرر البهية نعم أحدهما wato a durar bahiya ɗaya daga cikin su qawlu man yara fi kulli far'in taswib uh, qawlu man yara taswib kulli fil furu' fiqh wato ra'ayin mai ganin dacewan kowanne daga cikin malamai a cikin furu'a na fiqh akwai masu wannan fahimta din suna ganin kowanne mushtahidi ya dace suna cewa kullum mushtahidin musib kowane mushtahidi ya dace an gane ku wa saqil fiqh kullaha innahum musibun wato kungiyoyin fiqh dukkan su gaba daya sun dace a wajen wayannan malaman duk wani wanda ya yi ishihadi ya dace misali yanzu an tambayi mutum ya cin naman doki sai ce haram sai ce musib ya dace aka tambayi wani ya cin naman doki ya ce makaru musib ya ce naman doki ya ce halal musuyi ya ce naman doki ya ce wajibi musuyi to a wajen duk wanda ya yi haji ko da an samu ra'ayi wanda yake masu karo da juna kowanne daga cikin ya dace a cikin ijtihadinsa akwai wannan fahimta din wasani qawlu man yara fi kulli far'in taswib wahid na biyu akwai kauli na mai gani a cikin kowanne reshe ya dace taswibu wahid min al-mukhtalifin suna ganin wani ɗaya daga cikin masu saɓani idan an samu saɓanin mushtahidai mutum ɗaya ne kawai ya dace sauran sun yi kuskure akwai wannan ra'ayi na wata qadiyatul baqi min ghairi tadlilin min wato da kuskurantar da sauran ba tare da ɓatar da su ba ba tare da jingina su zuwa ga bata ba kun gane ana kuskurantar da sauran ba tare da an jingina su zuwa ga bata ba limana guda ɗaya ya dace sauran su yi kuskure amma wanda suka yi kuskure batattu ne ba batattu ba ne misali kuma wannan matsala yana daga cikin matsalan da mutane da yawa suka jahilta hatta wa'inda suke jingina kansu zuwa ga ilimi sai wani ya ce ma gashi an ce malamin shi yayi kuskure imamu din shi yayi kuskure kaga kenan ana so a ce imam din shi dan bid'a ne ko imam din shi ya bace sai ga ya bude wuta an gani su ba sa gane bambanci tsakanin wane ya yi kuskure a wajen ishtihadi yana da lada ɗaya da cewa wane dan biri'a ne batacce ba ɗaya ba ne kamar saboda jahilci sai wani ya ce ma mutanen da suke zagin imamanmu sun ce abu hanifa bai iya ba su suka iya in yan hannafiya ne ke ba hmm. in kuma shafi shafi'iya ne sai mutanen da suke imamu na a shafi'i bai iya ba in yan ambaliya ne sai an ce wai ahmad bin hanbal bai iya ba in yan malikiya ne sai an ce maliku bai iya ba imam malik bai iya ba sauransu an gani. babu wanda ya taɓa faɗin wannan magana mutumin da zai buɗe baki ya ce wa'annan bayan Allah a imma din nan ki ba da ce ba iya ba kaga mutum ya faɗi wannan to ya zama to dan bid'a ne ba ahli sunna ba amma ahli sunna wanda ya fahimci sunna a yau zai buɗe baki ya ce wai wa'annan jahilai ne wa'annan ba su iya ba wayannan kaza ne dan ka ce dan ka ce malami yayi kuskure baya nuna cewa da giya ba kana so ka nuna dai dan adam mutum tara yake bai cika goma ba <coughs> ina ba ta lura da wannan saboda haka wannan mazhaba na cewa mujtahidai masu kuskure mutum da yake kawai yake yake dacewa sauran sun yi mai sun yi kuskure amma wanda ya kuskure ya bace la ba dukkan wanda ya kuskure bane ce misali an gane kaulan wahidan babu wani ɗalibi na salafiya ko malamin salafiya da ke cewa duk wanda ya kuskure daga cikin a'imman nan ya ɓace in ma mutum ya faɗi wannan lallai a yan salafiya za su fitar da shi daga salafiya dan yana zagin salaf nan bayan Allah magabata ne su misali an gane ku eh وإنما فصل النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الفرق المذمومة كوي النبي يا يا تفسيري يا النبي يا رغبي da ambaton kungiyoyi wanda ake zargi an gane annabi yana magana kungiyoyi da ake zargi ne na aqida